Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5 ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad fm Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. tare nake da Usman Ahmad Kabara ga kuma kanun labarai. hukumar zaben kasar ghana sun yi watsi da rahotannin kafafen yada labaran cikin gidanta da ke cewa ba su shirya yin zaben shugaban kasa da 'yan majalisa da ke tafa ba shugabannin kungiyar kasashen afirka da ke fama da matsalar mummunar rikicin da ke ta hallaka mutane a sudan ta kudu suna taron kungiyar su karo na 27 a rwanda malamin addinin nan mazaunin amurka dan turkiya fetullah gulen ya fito karara ya musanta zargin hannu a yunkurin juyin mulki a kasarsa To bayan kun gama jin labaran duniya yau Lahadi 17 ga watan Yulin shekara ta 2016 kuma da yake gobe litinin idan Allah ya kai mu jam'iyyar Republican nan Amurka za ta yi babban taronta na tsaye da ɗan takarar shugaba za mu dubi kaɗan daga cikin irin abubuwan da ake sa ran zai faru wajen wannan taro. Shugaban 'yan sandan Najeriya ya kai ziyara jihar Borno inda ya ziyarci sansanonin waɗanda rikicin Boko Haram ya tilastawa barin gidajensu sa'annan kuma an yi rikici tsakanin manoma da makiyaya a jihar niger har ma an kashe kimamin mutane bakwai kamar kowace ranar lahadi kuma grace abdu za ta gabatar da shirin bishara jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran hukumar zaben kasar ghana sun yi watsi da rahotannin kafafen yada labaran cikin gidanta da ke cewa ba su shirya yin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar da ke tafa ba a ranar 7 ga watan nuwamba sun bayyana cewa 'yan majalisar dokokin kasar na yin wata kwaskwarima ga gudun ga kundin tsarin mulki na zaben kasar wanda za a yi a ranar 7 ga watan nuwamba maimakon ranar 7 ga watan disamba kamar yadda aka saba wasu daga 'yan majalisun sun nuna damuwarsu kan yiwuwar yin zaben ranar 7 ga watan watan na nuwamba wanda suke ganin ba lallai ba ne kasar ta aiwatar da zaben wannan ya biyo bayan ganawar da suka yi ne da al'ummar mazaɓinsu da kuma masu ruwa da tsaki a cikin siyasa To amma a wata hira da murya Amurka Eric Zakpasu kakakin hukumar zaɓe ya faɗi cewa hukumar tasa ta tsara duk mai yiwuwa don yin zaben kamar yadda aka tsara yinsa a watan Nuwambar mai zuwa. shugabannin kungiyar kasashen afirka da ke fama da matsalar mummunar rikicin da ke ta hallaka mutane a sudan ta kudu da ya ci ya cinyewa suna kara ƙara damuwa game da yadda rikicin yake ci gaba da gudana sannan sun taru yanzu haka a kigali babban birnin rwanda a taron ƙungiyarsu karo na 27 da aka fara yi a jiya lahadi wannan taron ya biyo bayan kazamun faɗan da ake yi tsakanin gwamnati da 'yan adawa da ya haddasa mutuwar mutane da dama haka kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin ƙasar game da kar a janye yarjejeniyar nan ta tsagaita wuta domin ganin ba bata yiwu ba haka kuma akalla mutane 300 aka kashe a birnin tsakanin 8 ga wata zuwa 11 ga watan yulin nan da muke ciki inda ake rikici tsakanin magoya bayan shugaba salva kiir da kuma tsohon mataimakinsa rick mashar ba da yi tabbacin ko kasashen na afirka guda 53 da ke cikin kungiyar za su tattauna batun ita sudan ta kudu ko a'a wacce kuma ba ta cikin kasashen da ke jerin mambobin kungiyar haka kuma jami'ai a majalisar ɗinkin duniya sun ce rikicin a matalauciyar ƙasar ya ci ya cinyewa yana da ta'azzara a kullum. malamin addinin musuluncin nan ɗan ƙasar turkiya mazauna amurka fethullah gulen ya fito ƙarara ya musanta zargin cewa yana da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka soyi ranar juma'a a ƙasarsa ya ce turkawa su kwantar da hankalinsu allah zai bayyana gaskiya shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya yi bayanin cewa yana kallon gulen ne da a matsayin aboki kuma makusanci na ƙasar amma a wannan lokaci ya ɗora alhakin yunkurin juyin mulki akan malamin mazaunin pennsylvania a nan amurka rahotanni sun bayyana yadda shugaba erdogan ya bukaci shugaban amurka barack obama ya sa a kama ko kuma a miƙa malamin zuwa ƙasar turkiya kungiyar malamin da ake kira hizmet a yaren turkawa ko kuma hidima a hausance ya ce tana nan tana aikinta ba tare da tsatsauran ra'ayi ba kungiyar na da karfi matuka da kuma tasiri a turkiya wanda yake da mabiyan da suka hada da kafafen yada labarai 'yan sanda da kuma ma'aikatan shari'ar kasar gulen ya ce in ma wasu mabiyansa suna da hannu a yunkurin da aka yi na juyin mulkin tushe ba shi da masaniya a kai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc A yau Lahadi, 'yan sanda a ƙasar Vietnam sun tarwatsa ɗimbin masu zanga-zangar da suka yi taro domin nuna farin ciki game da hukuncin da kotun duniya ta shiga tsakani ta yanke game da ikirarin ƙasar China da take cewa ta mallaki tekun China ta kudu. Masu zanga-zangar sun fara taruwa ne a gabar tekun Honkian inda masu zanga-zanga suka saba taruwa domin faro zanga-zanga a duk lokacin da suke buƙatar ta Vietnam dai tana da tarihin murkushe zanga-zanga na tsawon lokaci. Labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wanda Usman Kabara ya karanto. To za mu fara ne da wannan rahoto na ziyarar da shugaban 'yan sandan Najeriya Idris Abdullahi ya kai jihar Borno inda ya ce za a tura 'yan sanda dukkan yankunan da aka kwato daga hannun 'yan boko haram kamar yadda wakilin sashen hausa haruna daudabi ya aiko mana da rahoto yayin da aka soma samun zaman lafiya a wasu sassa na jihar borno spato janar din 'yan sandan ƙasar ya ce za su tura a jami'an su duk dukkanin waɗannan garuruwa da rundunar sojan kasar ta kwato a hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram spato janar din 'yan sandan kasar idris abdullahi ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya ziyarci jihar borno don ganewa idanunsa yadda harkokin tsaro ke gudana spato janar din ya samu rakiyar manyan jami'an tsaro wanda suka hada da shugaban hukumar shige da fice da na 'yan sandan farin kaya wato nigerian security and civil defense da kuma babban jami'in gidan yari janar ɗin ya kuma ziyarci sansanin yan gudun hijira da ke muna inspector janar ɗin ya kuma yi mun ƙarin haske game da ziyarar nasu da suka kawo kamar haka mun zo ne ka ana ana muna aiki akan resumption of civil authority a wannan bangaren kasa to mun zo ne mu ga mu magana da yaran mu mu san mu mu sabu ne ke damun su mu sai da mu approaching issues na strategies da kuke on na providing security a inda aka fara resumption na wannan civil authority mun zo ne kuma mu zo san mun kawo su likitan mu nan su kawo medical outreach su ba su taimaki mutane a treatment na su eh, eh, measles treatment na su eh, what do you call it deworming you know mun ba da wasu magunguna su taimaka wa mutane idp camps mun zo ne kuma mu raba musu abinci kafa wake milk da su manja da sauransu abin da ya kawo mutum na kare wannan ita ce jiha na biyu da ka ziyarta kawai ka kwarin gwiwan ziyartar jihar borno a wannan lokaci abin da ya sa na zabi jiya borno borno na farko ka sana aiki nan shekara biyar na wani na biyu ka san is one of the flash points da muke da shi a ƙasa yanzu don muna deployment muna kawo yan yaran mu da yawa suna kawo reinforcement from other part of the country so it's our responsibility for their as their leaders mu zo mu ziyarce su mu sabon da suke damun su don mu address wani abubuwan kuma mu tabbatar su wayanda suke nan yanzu wanda suke kamun su koma inda su kowa ya je you know fara abun abin to pursue da dadi su ci gaba da sana'a su eh gaba da yes sana'a su duk mutane su gaba da activities nasu da daily activity yana cikin kaga kaga da su controller general prison controller general immigration da kuma commandant general na civil defense mun zo ne tare mu haɗa mu haɗa kai tabbatar cewa yaran mun aike su mun aika su inda ake where they were required shi ko gwamnan jihar Borno Honorable Kai Shatima ya ba wa hospital general din yan sandan yayi tare da tawagarsa game da wannan yunkuri da suka yi na tallafa al'umman jihar Borno what you showed now is much more better than making noise in Abuja you brought in your medical team to render outreach services to the people. Ya ce abin da ka nuna yanzu ya fi a ce mutum ya zo na Abuja yana ta surutai kaka jami'an kiwon lafiyanka don su bada harkokin kiwon lafiya ga al'ummanmu. Wannan abin yabawa ne kwarai. The Nigerian Air Force is taking their medical team to Burma to render services to the people. The Nigerian Army is taking her medical team to Dikwa to render services. This is the real services we require. ya ce su ma jami'an sojan sama sun kai mutanen su garin bama don taimaka mutanen mu da harkokin kiwon lafiya su ma rundunar sojan ƙasa sun kai mutanen su zuwa garin dukwa don taimaka mutane kan harkokin kiwon lafiya wannan shine abin da muke bukata ba wasu turute turute kawai irin na mutane ba gwamnati ya kuma amince cewa eh muna da wasu matsaloli a sansanin yan gudun hijira amma ba yadda wasu mutane kan zo na abuja ko a lagos ba suna ta bayyana abin da ba shine ba wannan shine abin da muke bukata a zo a tallafa mutanen mu ko to wani irin hanya ne shi ma mai alfarma shehun borno alhaji abubakar garbe umar ibn elkanami ya ba wa shugaba muhammadu buhari da kuma manyan jami'an tsaron kasar ya yi da ma gwamnatin jihar game da irin ruwan da suka taka na mai da zaman lafiya a jihar borno my dc heads village heads and other traditional rulers are fully cooperating with the police soldiers and other security agencies by providing useful information. In fact, as a result of this, ya ce hakimai da dakaice da ke na sukan baiwa jami'an tsaro haɗin kai kwarai da gaske kuma sukan ba su bayanan da ya dace sakamakon haka ne ma kashe jama'a na da dama su kusan goma sha takwas dalilai kuma shine kawai don saboda sukan ba da bayanan da ya dace ga jami'an tsaro ya ce sai dai a yanzu haka mun gode wa Allah babu karamar hukuma ɗaya da za a ce yanzu haka hannun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ne ya ce wannan ziyara na kai zo daidai lokaci musamman ma game da wannan taimako farko da ka kawo na magunguna dan a yanzu hakan muna da yan gudun jira a cikin garin maiduguri kadai kusan miliyan biyu kuma mafi yawan su mata ne da kananan yara da haka muna buƙatar irin wannan taimako ga al'ummar mu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya kuma mai fasaha ne har ma mai dabara ne Babban kifi an sai babban. Daga can jihar Naja kuma wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya kuma mana da rahoton cewa rikicin da aka yi kwanaki tsakanin makiyaya da manoma a ƙaramin hukumar Boso ta jihar Naja ɗin ta yi sanadiyar mutuwar wasu mutane da tilastawa wasu barin gidajensu. Kimanin mutane ɗari da goma sha biyar ne akasarinsu mata da yara ƙanana suka ƙaurace ma gidajensu a sakamakon wani rikicin da ya ɓarke a yankin ƙaramar hukumar Boso ta jihar Niger, Najeriya. Rikicin dai da aka yi ta fama da shi tun a cikin makon da ya gabata a tsakanin Fulani makiyaya da kuma ƙabilar gwarawa manoma ya yi sanadiyar mutuwar mutane bakwai. tare da ƙona gidaje sama da 157 a ƙauyen Barakuta. Mutanen yankin da abin ya shafa dai sun yi gudun hijira zuwa wata makarantar firamare da ke garin Boso. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger ga abin da yake cewa. a hasaran da aka yi yana da ɗimbin yawa don akwai gidaje kusan 150 da wani abu da suka samu lalacewa wasu an kona su sannan akwai mashina wanda muka je muka zagaya muka gani guda goma sha bakwai an kona su kurmus akwai kudade da aka yi muna bayanin cewa a cikin dakuna wasu da suka kone akwai kudade da muka yi kesi sun kai miliyan goma wanda sun kone sannan akwai motoci guda biyar wanda su ma gaba ɗaya sun kone kurmus a mai girma gwamna ya riga ya ba mu umarni na ganin cewa a duk halin da za a yi a taimaka ma wa'annan mutane so muna sa ran in allah ya yarda daga nan zuwa laraba insha allahu agajin gaugawa zai isa ga wa'annan mutane don su samu gyaran su. daga bisani dai na zanta da wasu daga cikin masu gudun hijirar a wannan sansani suna na maryam abin da ya fara garin mu gaskiya ban ji daɗi ba amma yanzu ga abin da muke so muna so gwamnati ya taimaka mana Eh, zuwa rabar kuta mun yi asara sosai saboda sun kwako ne mana gidaje da yawa sosai hada abinci da bukan lambu da na dawa da masara gida ma sun kwako ne shi duk da yake dai na yi kokarin jin ta bakin shugaban karamar hukumar boso honorable isa wakili akan kokarin da suke yi na kwantar da wutar rikicin ban samu nasara ba amma a ɗaya gefen shugabannin ɓangarorin da ke rikicin sun ce suna iya ƙoƙarin kwantar da hankalin jama'a ɗaya daga cikin sarakunan gwarawan hakimin beji alhaji yunusa ibrahim ga abin da yake cewa duk juma'a kuma duk sallah kun lokaci kuma duk in tara su mu zanna lahiya ba yi wanda zai kori wani a ƙasan ga Shi ma dai mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya Alhaji Hussaini Boso ya ce suna ƙoƙarin wayar da kan mutanensu. To, mu dama a bangaren kungiya muna wayar da kan mutanenmu muna nuna musu cewa ƙasanmu na da doka in ma an maka wani abu kai ƙara. Ba mu yadda da fansa ba, ba mu so a ɗauki hannu a ce za a yi fansa. Kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana ya ce an ƙara jibga jami'an tsaro a yankin kuma a yanzu haka sun kama mutane hudu da suke zargi da hannu wajen haddasa wannan tashin hankali mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria sauraro kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gobe Litinin idan Allah ya kai mu jam'iyyar Republican nan Amurka za ta fara babban taronta na tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa. A 1856 kimamin shekaru 160 da suka shige aka fara yin irin wannan babban taron a birnin Pittsburgh jihar Pennsylvania. Ana sa ran cewa kimamin mutane dubu hamsin ne za su ziyarci birnin Cleveland a yayin wannan babban taro. kuma an kiyasta cewa jam'iyyar republican za ta kashe kimamin dala miliyan 60 a hidimomin taron haka kuma kimamin 'yan jarida dubu goma sha biyar ne ake sa ran za su halarci taron domin aika rahotanni ana kuma sa ran ƙungiyoyi daban-daban ciki har da na baƙar fata da masu hankoron kafa ƙasar turawa zalla ko kuma 'yan wariya da kuma mata masu yin hidimar coci da ake cewa nuns da turanci waɗanda suke son ganin an yi adalci akwai alamar su ma za su doshi wajen wannan taro na jam'iyyar republican domin su yi zanga-zanga ba abin mamaki ba ne manyan tarurrukan jam'iyyun siyasa su ja hankalin masu zanga-zanga to amma hukumomi suna bayyana tsoron cewa a wannan karan ƙila zanga-zangar ta bige da zama tarzoma. Errol Southern shine shugaban wani shirin da ke nazari ko kuma lura da masu zazzafin ra'ayi a jami'ar kudancin california ya ce akwai batutuwa da dama da suka danganci addini da jinsi da batun bakin haure da 'yancin 'yan luwaɗi da na 'yan madugo da dai sauransu da ake ta ya matsa gashin baki a kansu ya ce bai taɓa ganin lokacin da aka samu batutuwa da dama da ake ta da jijiyoyin wuya a kansu kamar yanzu ba. Akwai ƙungiyoyi ko kuma mutane da dama da za su halarci taron domin kawai ba su ƙauna ko kuma suna son su ja wa Donald Trump birki. Mutumin da ake kyautata zaton shine zai zama ɗan takarar shugaba na jam'iyyar Republican a saboda furucin da ya yi ta yi. Tom buck yana cikin ƙungiyar ƙawancen fiye da ƙungiyoyi arba'in. waɗanda suke zanga-zanga nuna rashin amincewa ga matsayin Donald Trump akan wariya da kyamar musulmi da 'yan gudun hijira ko kuma bakin haure. Mr. Buck ya ce baya tsammanin zanga-zangar za ta gudana cikin lumana. Ya ce shi baya shirin ganin an kama shi, haka kuma baya son ya yi fito na fito da 'yan sanda. Shi dai yana son ya yi gangami ne domin nuna rashin amincewa ga take-take ko kuma matsayin Donald Trump. Ko da yake akwai wasu 'yan ƙungiyoyin nuna bambanci ko kuma kyamar wasu jinsi da suka ce ba za su halarci taron ba. to amma akwai waɗanda suka ce za su je kamar arthur jones tsohon ɗan ƙungiyar ku klux klan ko kuma kkk wanda yanzu shine shugaban wata ƙungiyar jar fata ya ce shi kan zai je wurin taron kuma 'yan ƙungiyarsa su ma za su hallara a baya an cancaki 'yan sandan cleveland da laifin amfani da ƙarfi fiye da kima to amma sun yi alkawarin cewa ba za su kai zuciya nesa kuma ba za su yi amfani da ƙarfi fiye da kima ba sai fa idan yin hakan ya zama wajibi. Za a girka kimamin jami'an tsaro dubu hudu ciki har da wasu daga wasu wurare da za a tura domin su yi santare. Aikinsu shine kare 'yancin masu zanga-zanga na bayyana ra'ayi ko kuma faɗin albarkacin baki da kuma tabbatar ba a wuce makiɗi da rawa ba. A cewar Mr. Southers wani tsohon jami'in hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI. ya ce dama haka mulkin demokuraɗiyya ta gada a yi muhawara a kuma samu saɓanin ra'ayi to amma kuma idan ba a yi hankali ba kamar yadda masu iya magana ke cewa wake ɗaya shi ke ɓata gari mutum ɗaya yana iya jawo matsala zanga-zanga ta ɓige da zama tarzoma wani abin mamaki game da birnin na cleveland shine cewa kogin cuyahoga shine kogin da ya yi gobara domin tun 1868 kimamin shekaru 148 da suka shige kogin ya yi gobara har sau goma sha uku. To waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yayu mai sauraro yana cikin masu son wannan wakar. To yau shirin ya karbi bakuncin wannan shararren mawaki wanda zan fara da bashi dama ya gabatar da kansa da kansa. Sunana Mala Ben Ula a haife ni a Basa Local Government na Plateau State. Sannan na zo na fara koya music a 1979 Allah da taimakonsa kuma ya sa na iya a 1982 sai na ci gaba da music kafin Allah ya zo ya ja wani na fara yi na bishara a 1986 shine muka fara na bishara sai na zo na fara eh, da wata kungiya na kiransu winners band kafin na zo 1999 eh, na zama eh, na suna na zo na wallafa a 2000 suna na kira wannan stop crime din nan a cikin album din ana kiranta be ready wato na bi yanda yanayin duniya take da yanda zuwan almasu ya yi kusa shine na wallafa watan pepe din dalilin da ya sa na karka yi kuka a hausance wayansu ababen da suka samo ne game da rayuwana da igancin zama aure muka yi aure sabo-sabo ba mu iya gano da mu ba muna nan irin matasa matasa su muka samu su rikici iri-iri sai na zona na damu sai allah ya bani wannan waka cewa yaro na karga da mu fagen shi da kuma zai daidai kafin shi ne na walafa wannan waka amma da taimakon allah wannan nan allah ya albarkace ne da matata har yanzu muna tare komai da kuma rikici rikici ya wuce har mun zama mun girma a cikin aure muna nan tare Allah babu da mai yawa to kawo wannan lokacin cikin shekaru talatin din nan menene ya burge ka a cikin wannan harkokin muzika wake-wake da kake yi abin da ya burge ni kalama domin an ce duk wanda yana artistic work wato aikin entertainment eh, duk wanda yana iri aikin muzika yana tare da salama yana tare da shi mai jama'a ne domin akwai yana da kama a ce fans wanda suna son iri wala fansa zuwa wakokinsa mm. so mutum yana da extension na abokantaka duk duniya sannan kuma na gan yadda ya yi muka iya mu addressing damuwoyi na cikin kasama ko mun gan gwamnati ba ta yi mana ba ko ko ma a kowane fannin rayuwa mu muka iya mu faɗa damuwa mu ta fani waka sannan kuma ba zan ba wanda zai iya ce mana an kama mu ko mun kaza mu koyi mu domin namu ba wai an yi rikici an yi hargitsi ko wani abu ba advantage da muna da shi kenan sannan kuma na uku akwai development of yadda mutum yana girma a cikin fanyanka domin wanda dolo ba zai iya yin aikin muzika ba abun yana bukata research wato mutum ya yi bincike domin ya zama up to date akan abubuwan da zai yi in ba haka ba ba za ka yi ka zama ga fuskanci eh, yanayin case of time ba in kai ba mai research ba so aiki musikan ya tanake ne na yi girma a cikin kwanyana sannan na zama eh, da kaina iri eh, my own because of music Allah ya kama wannan tsananin to Allah taimakawa ya ba da nasara da rufin asiri. Babu shakka wannan yanayi da ake ciki na tashe-tashen hankali da asarar rayuka akwai buƙatar wannan ƙarfafawa. abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Mr. Ben Ula shahararren mawakin bishara a Jos Jihar Plateau da Tsiyon Girma da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari kauna Allah Uba. da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom To kamar yadda muka saba za mu karkare shirin da takaitattun labarai. mafi yawancin amurkawa suna ƙara samun fargabar yanayin yakin neman zaben da ke gudana a amurka na neman shugabancin mashahuriyar ƙasar jaridar washington post ta ta wani rahoto cewa wanda bincike ya nuna kaso 63 na amurkawa na tunanin cewa yakin neman zaben yana ƙara muni kuma baya tafiya akan hanya daidai diddigar da ta haura ta baya wanda yawanci su bai wuce 48 ba kashi 72 na baƙaƙen fata amurka da na fargabar akwai nuna bambancin launin fata a yakin neman zaben da ke gudana inda suka ba da misali da kashe baƙaƙen fata guda biyu da aka yi kwanan nan da kuma 'yan sanda da aka harbe har su biyar shi ma wani bakar fatar da ya bindige su har lahira aka kashe shi wannan wariyar launin fata yana ci gaba da ta'azzara yana kuma iya bawa hillary clinton da dama a matsayinta na 'ya takarar da suke ganin cewa za ta warware komai. To a gaishe ka ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu domin yau Lahadi ba mu gabatar da shirin dare. A halin yanzu kuwa jin mai ce a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri a huta lafiya.